kaga can annabi musa annabi isa da annabi zakariya inda suke magana annabi haya yana shawabar rambi walidai wala mai kun jabbaran asiya nan kuma yana shawabar rambi walidi wala mai alli jabbaran shakiyya to saboda haka in ka ji birru to abin da ya shafi iyaye ne to me yasa malam ya kawo kalmar birru akan maganar nan annabi mm. bayan ka ce tasdiki ka ce ittiba'i ka ce ittiba'i sunnati ka ce da'ati ka ce mahabbati ka ce munasahati ka ce tauƙiri sai ka ce wabirri don ka san wancan haƙoƙin an ɗora maka yadda aka ɗora maka bin iyaye ka bi manzon Allah bal ka bi manzon Allah fiye da haka in babanka kana sallah ya kira ka kai Musa ka ce na'am sallah ka shi. kuma ka sabi Allah ka saba ma Allah ka yi magana cikin sallah ka ɓata sallah in annabi ya ce maka ya Musa ka ce kai shiru kana sallah ka gama sallah sai ka zo kuma za a rasu ya ka kira ni ina sallah ne sai ce Allah sarki <coughs> Allah sarki wani sallah kuma wani sallah annabi ya kira ka ina ce kana kana sallah don ka samu da wane ne wa anta babullahi an yudin atawa min ghayrika ya yabghun to annabi ya kira ka kuma wani sallah sallah ta take da condition sai lokaci ya yi sai ka yi tsarki sai ka fuskanci gabas sai ka balaga shi ko mai annabi fa duk bai da wannan wanda yake ne shortcut bin manzon Allah to in annabi ya kira ka kana sallah ka kyamu sai a ce sallah ta baki wancan ko an ka amsa sallah ta baki wannan ko baka amsa ba sallah ta baki to saboda haka wa birrihi da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hukumus salati alaihi kaga anan bai adabta ko bai ce wassalati alaihi ba yan uwa mu gane bai ce wassalati alaihi ba da yin salati a ce ya ce gaskata annabi bin sunna annabi biyayya ga annabi son manzon Allah girma manzon Allah biyayya ga manzon Allah sai ce da hukuncin salati da sai ce mana da salati akan annabi sai ce hukuncin yin salati akan annabi ya ware wannan kenan wata slimi wasu yara ta kabu domin mutane suna da maganganu da yawa akan wannan shi yasa malam sai ya ware wannan albabul awwal babi na farko fi farkal imani bihi wannan babi zai mana bayani zai maka bayani ya kai dan uwa musulmi mumini abin da yake wajibi a kanka shine dole ka dole ne ka imani da annabi kafin ka zama mumini dole ne ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne ka bi sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan abu guda uku da malam ya faɗa farkon imani bihi wujudu da'atihi ittiba'u sunnatihi wannan duka qur'ani ya zo da su hadisi su zo da su ya in ya tabbata a cikin abin da ya gabata a ismi na farko wato abin da muka tabbatar da cewa annabi annabi ne shi ne maganar farko ka yadda ma annabi annabi ne shi ne maganar farko kuma ka yarda cewa shi manzo ne Allah ne ya aiko shi ba ya kago ba ne to in an samu wannan shi annabi ne dole ne wajibi kuma ka yarda Allah ya aiko shi da ya rage maka Ko wajen ba ibari ne dole ne ka bada gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka gaskata shi cikin abin da ya zo da shi Allah ta'ala yana cewa wa nuri da zai an zanna kaga wannan ayar wato wani abu ne ya faru Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa a cikin suratul a'raf sai yake cewa a ah, ah. inda yake cewa rahmati wasi'at kulli shay'in fasa'tuha lil ladzina yattaquna kamar sai ka tambayi ba ne ka ce wane ne yattaquna fasa'tuha lil ladzina yattaquna wane ne yattaquna sai ce allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyan uluhiyya hmm. su ne Allah shi ne ta hmm. bayan Allah shi ne ya yi bayani da kanshi ga mutane rahama ta zan ba kowa amma fa ta tabbata ne ga masu tsoron Allah hmm. a nan wurin shi tsoron Allah ya shafi abubuwa da yawa to a nan wurin sai Allah ta baro wa ala ya ce Allah shi ne ya tabi unar rasulan nabi al su ne ya ta'una duk abin da ya zo bayan wannan سبوبي مفعلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوحيد يأمرهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر ويهل لهم الطيبات ويحرم عليهم الهبائل ويدعو عنهم اسرهم والاقلال الذي كان عليهم فالذين امنوا به وعصروا ونصروا وتبعوا النور الذي انزل اولئك هم المفلحون. فان الله يا كما قلنا سيتشم عندك كيما كيابوس هكا. sai ce kul ya ayyuha nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati fa aminu billahi wa rasulihi annabiyyi ummi ka gani ko ku ba da gaskiya ga Allah ni manzon sa ne da annabi wanda yake ba ummi to saboda haka nan Allah ya gaskatar da cewa bayan ka yarda annabi annabi ne ka yarda manzo dole ne ka ba da gaskiya da shi Allah kuma ya ce wancan ayan fa aminu billahi wa rasulihi yana nuna maka tunda ka yarda annabi annabi ne ka yarda manzon Allah ne to dole ka bada gaskiya da shi hmm. wannan ayan kuma tana gaya maka cewa ka yarda annabi annabi da bambanci ko hmm. ka yarda annabi annabi ne kuma ka yarda manzon Allah ne Ina hmm. inna arsalnaka ya rasulallah. mu aiko ka shahidan ka zama shaida a wajen annabawa za ka zama shaida a kan al'ummomi kai za ka yi wa al'ummomi da annabawa shaida mu aikoka shahidan za ka yi shaida wa mubashira annabta ke wannan sira wannan su ne na annabta da manzanci ko kuma mutane tun da shi ya idan da nashi mutum rubulillahi ba da gaskiya da shi Allah wa rasuli kuma wannan manzon ku ba da gaskiya da shi Allah kuma ya ce ba da gaskiya da annabinsa annabin ummi wancan fa aminu billahi wa rasulihi wan nuru allazi anzalna ne hmm. wan nuru allazi anzalna wallahu bima ta'maluna khabirun hmm. an gane ko wanda yake cikin suratul tagabun wannan kuma fa aminu billahi wa rasulihi nabiyyu min shi ke cikin suratul a'raf ismail ya ce har karshen aya yadda Allah ya bayani har zuwa karshen aya ban gaskiya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa dole ne ya zama abin da yasa ya ce masu bayan ya ce wajibin ya ce mu ta'ajiru in ka ce wajibin dole ne a bada gaskiya da annabi kawo har da kai oho ni ban sani ba kai fa ni ban sani ba kai fa ni ban sani ba dole ne a bada gaskiya da annabi sai ya ce mu ta'ajiru kai fa har da kai kai fa har da kai kai fa har da kai shi ne mu ta'ajiru dole ne kowa ya bada gaskiya da annabi Eh, dole ne ka ba da gaskiya da manzo Allah ba za ka zama mumini ba sai da manzo Allah hmm. tunda malaika jibril ya zo ya ce ah, a hadisi sai na umar ko wancan hadisi mai tsawo hmm. a habirni anil islam a habirni anil iman a habirni anil isan a habirni anil sa'a ko to duk anan kaga ya ba da wannan magana kenan kuma ba za ka zama musulmi ba dole sai ka manzo Allah ya shiga bakinka hmm. ba za ka zama musulmi ba sai manzon Allah ya zama ka faɗi manzon Allah shi imani da islam suna da bambanci wani zai mana bayani Allah ta'ala ya ce wanda duk bai bada gaskiya ga Allah da manzon Allah ba to bai shirya wutar sa'ira tana nan mun tattale ta ga kafirai kaga hikima a nan bai ce wa mallam yumin billahi wa rasuli fa inna atana a azabun sa'iran ba hmm. wanda ya ba ya ki ba da gaskiya da Allah da manzo Allah me ya kamata ya ce mun tattala masa wutan sa'ira hmm. ko ba kai kamata ya ce ba hmm, sai ya ce a'a wanda bai ba da gaskiya da Allah da manzo ba mun dan makafiran wutan jahannama yanzu abu biyu aka yi shi an tabbatar masa shi kafiri ne don kada ya tunanin ya shiga wuta zai fita sannan me ba maka kafirai wutar sanya wannan ya fi fasaha ga bisa a ce duk wanda bai ba da gaskiya da Allah da manzo ba zai shiga wuta ai musulmi da yawa za shiga wuta kuma za su fita ko ba za su fita ba za su fita an ce ko kwayan zarra aka samu na imani a zuciyar bawa sai ya fita kuma abin mamaki ya wani hadisi da ke magana da kuke ji musulmi zai shiga wuta zai shiga wuta zai shiga wuta yanzu da mutum zai samu rashin lafiya kansa yana ciwo ko yana fama da jarabta da ciwon ɗan kankare ko wani kurji a cikinsa a ƙeye ne a hannu ne a hamata a ina ne sai Allah ya zarabce shi wannan kurjin yana zafi kwarai da gaske yana da in ka gan shi wani lafiya ko zai ce ba da lafiya alhali ya ce maka wani kurji ne ke damuna a nan a iyaka sai ka ce masu me faru sai ce wani kurji ne yake damuna amma sakamakon kurjin tun ciki ya dauki ciwo ko ba haka ba to haka mumini in ka ji a ce mumini zai shiga wuta ba wani mumini da zai shiga wuta daga kai har abada ba muminai a wutan jahannama wani tafukan kafarsa ne kawai za su shiga wuta kafar shi ba su kawai za a sa a wuta sauran cikin sa rika karɓar saƙon wani zai shiga wuta zuwa gwiwa ne wani zai shiga wuta zuwa kwankwasonsa ne wani zuwa kirjensa wani zuwa wuyansa wani zai shanye wuyan daga nan zuwa nan ba zai taba konewa ba saboda min, fuskan da ya yi Allah su jada ba zai taba zama da wuta abuwa mai wannan yake gaya mana muhimmancin sallah fuskar da ya taba Allah su jada ta ba zai ce shi wuta ba zai ci shi ba to saboda haka idan aka je lahira manzo Allah ya ce ceci da zai ce ta na masu laifuffuka ya ce ceci da zai ce ta na rahama sai ya rage sai kashi kusan na biyar sai Allah ya ce to ya Allah duk wanda nake so in cece shi na cece shi yanzu kashi ɗaya ne ya rage ka ce bani cetonsu sai Allah ya ce menene wannan kashin sai ce wanda ya taba faɗan la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko so ɗaya ne amma kai ruwa kare mu wannan mutum ya zamo ya mutu yana cikin musulunci wanda